Wannan matsalar da ake tattaunawa, ko da gaskiya ne, ya kamata mu yi wa Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ya kamata mu masa uzuri, ya kamata mu masa uzuri. Wato jama'a ina ƙara tabbatar muku cewa mutanen nan taron jahilai ne. Ku ji kalmar da wannan yake faɗa, mu yi wa Muhammadu Rasulullahi uzuri. Ka san wa ake wa uzuri kuwa? Ka san me kalmar uzuri take nufi? kun sa abin da ya fi damuna shine a lokacin da ya faɗi wannan kalmar akwai kyamaraman da yake ɗaukarsa akwai furodusa a wajen akwai darakta akwai mutane a bayansa akwai mai light akwai wanda ya rike sound amma saboda ana so a tabbatar muku cewa tarin jahilai ne gaba ɗaya a wajen babu ilimin addinin musulunci a gaba ɗaya society gun da suke da ya wannan kalmar babu wanda ya gane cewa wannan kalmar da ya kafirci ce ko kuma bata dace ya danganta da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to shikenan aje duka ba su da hankali shi edita shi editan da aka kai mai wannan kalman yayi editing shi ma ashe jahili ne mu yi wa Muhammadin Rasulullahi uzuri ka san wa ake wa uzuri ka san me kalmar uzuri take nufi abin da yake so ya ce anan shine mu dinga sa ladabi wa Muhammadin Rasulullahi duk abin da ya shafi annabi in za ka isar da saƙo akan annabi mu dinga sa ladabi cikin kalamanmu abin da ya kamata ka ce kenan amma wai mu yi wa muhammadu rasulullahi uzuri to uzuri ana yin ta ga mai laifi ne ana yin uzuri ne ga mai saban Allah yau za ka iya cewa na ma shugaban kasa na uzuri matsayin shi na dan adam ajizi wanda zai iya daidai wanda zai iya ba daidai ba mu dinga ka ji wata kalma fa jama'a ina so ku gane cewa wannan mutumin bakin jahili ne a baya yayi bidiyo yana cewa wai duk wanda ya ce bai kishin izza so bai kishin addinin musulunci muka fito muka ga mai gaskiya wasu ayoyin mu a cikin fim din nan a goce yake kiran su yake yake jan su wallahi da in zauna ina kallon saban da ake a izza su gware in saka a duniya a gaba ina kallo saboda nan na san zunzurutun sata da barna ake koyar min in gane cewa zai amfane ni amma duk kalmar ta shafi Allah ta shafi annabi za a dinga gautar da ita akan matsayinta wallahi ba ma tare da wannan kuma ba za mu daina yaƙi da ku ba banda jahili ka fito kana wai kai malamai ya kamata ba ku duba wannan magana da wannan gayan yayi kafirci ce wannan mu yi wa muhammadu rasulullahi uzuri annabin za ka wa uzuri matsayin ka nawa wane ne kai ka wa annabi uzuri to oh, Allah ya sa mu dace